السميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله a darasin jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul nahl to da ke kuma za mu tashi dai a farkon ta ita wannan su aya ɗin, wato wai wa idza badalna ayatan makana aya a yau wannan yammaci na nuna sha tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗari hudu da kuma sha takwas malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وإذا بدلنا na aya. Idan muka musanya wata aya da wata ayar daban kanu sai ka ji sun ce innama anta muftar kai mai kirkira ne kai ne kake kirkiro ayoyin irin yadda ka so da Allah ya ce bal ba haka bane aktsaruhum la ya'lamun mafiya yawan su ba su da wallahu a'lamu bima yunzil Allah shine mafi sanin dangane da abin da yake saukarwa qalu sai ka sun ce inna ma anta muftar wa tukiruwa kai Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun to wannan aya tana daya daga cikin ayoyin da suke nuna samuwar annasikh wal mansukh a cikin alqur'ani a shar'anta wani hukunci daga baya kuma a zo a shafe shi bayan shuɗewar wani zamani ana aiki da shi kamar yadda aya ta nuna cikin suratul baqara ma min ayatin aw nusiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وبنجد تعالى ما ننسخ من آية أبن دمك شافي نآية أو ننسها ko muka mantar da kai ita Na bi khairin minha to za mu kawo mafi alheri saboda abin da muka shafe da aw misliha ko kuma wata ce kwatan kwatinta wannan shafe hukunci da musanya wani hukunci da wani wannan ganin dama ne na ubangiji dan yana aikata abin da ya ga dama dai shi mai cikakken iko ne cikin al'amuransa da haka sai ce alam ta'lam anna ala kulli shay'in qadir baka da masaniya cewa Allah mai iko ne akan komai idan ya ga dama ya ta hukunci yanzu kuma ya zo ya goge idan ya ga dama ya ta hukunci daga baya zo shafe shi to da aka kaita wannan shi ke nuna faruwar annasir wal mansukh a cikin alqur'ani wa idza batalna ayatan makana aya Allah na da ikon ya canza wata aya da wata ayar ba ta ba an gane ku to a karkashin wannan akwai matsaloli da dama suke iya shiga farko dai ba ta iya yiwa a tafe wani hukunci sai lokacin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yanzu bayan tudewar zamani bayan annabi ya riga ya bar duniya wani mutum ya zo ya ce mana ya tafe mana hukuncin kaza kamar ya ce salloli biyar ya mayar mana su su zama hudu a yini ya goge sallar isha'i ta zama mansufi ke ko ya zo ya ce ya tafe hukuncin zakka ko ya ce azumin da kuke azinta na ramadana ashirin da tara ko talatin na shafe shi zan to rabin wata a maimakon wata ɗaya ya zama kwana sha biyar to wani mutum yanzu ba zai iya wannan ba haka baya tabbatuwa sai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin yadda al'amari yake yadda hukunci baya tabbatuwa sai da nafsi sai da wahayi qur'ani ko hadisi to haka a zo a shafe shi baya tabbatuwa sai da nafsi dan uwansa aya ita za ta shafi aya ko ta shafi hadisi hadisi shine zai iya shafi hadisi dan uwansa ko ya shafi aya domin da aya da hadisi ingantacce na annabi dukkanin su wahayi ne na Allah Allah ya riga ya tsarkake annabi da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to wannan shine tabbataccen abin da ya kamata kowa ya fahimta a babin annasikh wal mansukh mas'ala ta biyu al mansukh ayoyin da ake shafe ko hukunce hukuncen da ake shafe su iri uku ne ko dai abin da ya kasance an shafe hukuncinsa da karatunsa babu ayar a rubuce sannan babu hukuncin a cikin musulunci a yau akwai irin waɗannan hukunce hukuncen da yawa daga cikin misalinsu akwai aya wadda take da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aya sahabbai suna karanta ta aisha tace kana fi ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam عشر رضاءات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن a da can lokacin annabi. yana daga cikin ayoyin da ake karantawa a Qur'ani ashru raqa'atin yuharrimna shayarwa irin wanda take haramtar da samuwar auratayya tsakanin mai shayarwar da wanda ta shayar ko kuma tsakanin ƴaƴan da ta shayar shayarwa ce daidai har guda goma sai in mace ta shayar da jinjiri har sau goma ya karba ya sha da kansa ya saki ba tare da an kwace ba sai kenan ya sake kama mama da kansa ya saki ba tare da an kwace ba biyu har a kai goma to da sai in wannan ta samu sannan haramci ya kafa to daga baya sai aka shafe wannan sai aka mayar da shayarwa biyar ta zanto tana tabbatar da haramci dan haka a yau duk matar da ta shayar da jariri ya karba ya sha ya saki da kansa daya ya sake karba ya sha ya saki da kansa biyu har aka kai biyar yau ya zama haramun ta aure shi dan ya zama kamar ɗanta duk ƴaƴan da za su haifa sun zanto yayye ko kanne na shi haramun ne ya aure su kun fahimta da kyau to kaga wancan hukunci na goma an shafi wanda da nasi ne na aya kamar yadda Aisha ta ta ambata kuma hadisi ne da tabbata ce cikin Bukhari ko Muslim hukunci na biyu hukuncin da za a shafe karatu aya din amma hukuncin tsanan a cikin shari'a hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari akwai aya da a cikin alqur'ani ashe ko shekatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim magidanci ma'ana wanda ya taba yin aure kenan idan yayi zina haka wanda ta taba yin aure idan ta yi zina hukuncin su shine a jefe su asibu nakalan min Allah wannan narkon azaba ne daga Allah wallahu azizun hakim wannan ayar da akwai ta a rubuce waɗansu malaman suka ce tana cikin ayoyin suratul ahzab waɗansu suka ce tana cikin ayoyin suratul nisa amma daga baya sai aka shafe karatunta amma hukuncin cewa har yanzu idan magidanci ya yi zina a jesu shi wannan hukunci na nan a tabbata a cikin shari'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya jefe ma'is wani mutumin da ya zo ya yi da'awar ki ya yi zina ya faɗa da kansa ya ba da shaida wa kansa da kansa annabi sa aka jefe cikin da magidanci ne kamar yadda sa aka jefe zamidiyya wannan duk hukunce hukunce suna nan duk da cewa ayar annabi sai yanzu babu cikin alqur'ani na gaba na uku shine wanda ga ayar a rubuce amma an shafe hukunci ayar tana rubuce cikin qur'ani amma hukuncin ta an shafe wannan suna nan da yawa cikin alqur'ani mai girma da mace idan mijinta ya mutu za su zauna zaman tasaba ne har tsawon shekara ɗaya wallazina ya minkum yazruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an hauli al-hawli ghayr A wani shekara ɗaya za ka tana tasaba daga baya sai aka shafi sai aka mayar da shi ya zanto wata hudu da kwana goma Wanda na ya tarabbasa والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن mu اشهر Duka ga wannan ayoyin suna nan ire-iren waɗannan ayoyi suna nan a cikin alkur'ani wanda ga nassun suna nan amma an shafi to anan ka iya tabbatar cewa menene hikimar da ke karkashin a shafi aya hukuncin sananan amma karatun da baya cikin alqur'ani sannan menene hukuncin da ke karkashin a shafi hukunci kuma karatun aya na nan a cikin alqur'ani ana karanta ta an sa anan da malamai ke bayarwa dukkan aya da za a saukar ana saukar da ita ne ba don hukunci kadai ba don wadansu abubuwa da yawa ta iya domin ta tabbatar da haramci ko halacci dan kai aiki da halaccin ko haramci ko haramci tabbatar sannan kuma hikima ta biyu ka yi zikirin Allah da ita idan ka karanta alqur'ani da ita ka yi zikirin Allah an gane ku an gane na uku kuma idan ka tashi rubuta qur'ani qur'anin ka baya tukuwa sai da wannan aya to waɗannan al'amurra guda uku ko sama da uku idan an tashi ba gaba ɗaya ake shafewa ba idan ka dauki misalin ayoyin da aka shafe hukunce hukuncen su rubutu sanannen cikin Qur'ani kaga hukuncin da suke nunawa na yi ko bari shi kaɗai aka shafe amma hukuncin halatta karanta su a matsayin alqur'ani ta yadda in ka karanta ta zaka samu ladan wanda ya karanta qur'ani a cikin sallah ko a wajen sallah kuma in ka tashi rubuta ayoyin alqur'ani dole ka rubuta da ita wannan hikimar tana nan amma hukuncin abin da suke na kai ko ka bari ne kawai aka tashi in an hana ka wancan to ba za a haramta maka wannan ladan ba nan bangaren wanda ko aka tafe tilawata amma hukuncin sunanan a shari'a kaga an tafe tilawata sai yadda yanzu ba yadda za a ka tafi karanta qur'ani cikin sallah ko wajen sallah ka karanta da ita a matsayin ɗaya daga cikin ayoyin alqur'ani amma a aikace dole ka yi aiki da abin da ta zartar tun da annabi ya tabbatar da hukuncin a shari'ance kaga ya ran tafe wani bangare har yanzu kuma wani bangare ina fatan kun fahimta to waɗannan suna daga cikin manya-manyan matsaloli masu muhimmanci a babun nasikh wal mansukh sannan yana daga cikin abin da yake da matsalolin da suke da muhimmanci a cikin babun annasikh wal mansukh shin a iya tafi aya kafin mutane su yi aiki da ita ko ka'ida ne duk nasi in ya sauka har sai a tarihanta an taɓa yin aiki da shi sannan daga baya a shafe shi wannan matsala ce da malamai suke tattaunawa a kai to karkashin wannan dan ka fahimci matsalar sabanin su yana girwa ne kan al'amari kamar haka menene hikimar taklifi a kallafawa mutum cewa yi kaza ko kabar kaza shine suka ce hikimar taklifi abu guda biyu abu na farko al-intisal dan kai kokarin aiwatar da abin da aka ce din shine intisal an gane ku? abu na biyu al-ibtila jarraba ta mutum a jarrabe ka ubangiji ya baka jarrabawa Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan shine abinda mazhabin ahlus sunna wal jama'a suka ce gaba daya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in kan haka suka tafi amma qadariyya sai suka ce hikimar taklifi shine al-imtisalu babu al-ibtila a cikin taklifi to wannan duk wani yare ne wanda ba za ka fahimta ba sai an buga misali su ahlus sunna wal jama'a suka ce hikimar cewa a cikin takalifi akwai al-imtisalu da al-ibtila wannan shine zai ba da damar ka yadda a iya cewa yi kaza kuma kafin ka yi a zo a shafe hukunci saboda karkashin cewa yi abu biyu ake so a tabbatar al-imtisalu ko al-ibtila yanzu cewa yi ko da baka yi ba wannan ibtila'in da ya tabbata to amma a mazhabin qadariyya tunda al-imtisal ake so ba yanda za a shafe sai kai ne sai ka aiki da aya tunda cewa yi hikimar cewa yi shine al-imtisal to babu yanda za a yi ko a iya shafe hukunci kenan sai ka aikata ka aikata sannan a shafe Shi shine abin da suka ce to amma da ka'ida zai iya yiwa a shafe hukunci ko da baka taba yin aiki da shi ba Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ga annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya yanka ɗansa Isma'il wannan umarni ne daga Allah cewa ya yanka Isma'il sannan sai ya zo ya shafe wannan hukunci na cewa ku yanka ƴaƴanku amma shin ya ya shafe wannan hukunci bayan annabi Ibrahim ya aiwatar ko kafin ya aiwatar kafin ya aiwatar dan ya gani a cikin mafarki da ya gani sai dai kira ɗansa ya bunayya inni arafil manami anni asbah anzur ma za ta na ga gashi na yanka ka mafarki me kike gani ya kamata a yace ya abati fa al umar satajiduni insha Allah min as-sabirin ita aikata abin da aka umarce ka ni dai zaka sabe da na cikin wancan hukunci shikenan falamma aslama wa tallahu lil jabir su biyun sun mika wuya annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il shi wannan ya da zai yanka wancan kuma ya a yanka shi wa tallahu lil jabir har ya kayar da shi akan goshinsa wa nadainahu an ya Ibrahim Allah kiransa ya kai annabi Ibrahim kan saddaka ru'ya inna kadhalika najzil ka gaskata umarnin da aka maka cikin mafarki lalle muna yin sakamako na gari ga masu ihsani sai Allah ta mai inna hadha lahu al-bala'ul mubin abin nan da aka maka ibtila'i ne kuma ka yarda da ibtila'i Da haka yanzu a iya tafi hukuncin tun kafin ka aiki yanzu a ce karkashin taklifi akwai mai da mai akwai al-ibtila akwai mai al-imtisal wa fadainahu bi dhibhin azim sai aka fanci annabi Isma'il da rago a madadin a yanka shi sai aka ce ga rago a yanka a madadin sa aka shafe hukuncin yanka tun kafin annabi Ibrahim ya aike an gane ku to da haka mu a shari'ar mu an samu su hukunce hukunce wanda an shafe an ce annabi ayi kafin a fara aiki da abin sai kuma aka ce an yafi idza najaytum rasul qaddimu bayna yaday najwakum sadaka. da duk wanda yazo zai gane da annabi in annabi na cikin jama'a sai aka ce to ba zai yiwu aka kawai ara aka kirayi annabi ko ba gefe guda da bukatun ka ba sai ka fitar da wani abu na sadaka ka ce a ba wanda suke zaune a wajen zo sannan sai ka dauki annabin ka je gefe guda kai gane ka amma haka kawai ka dauke shi kyauta ba zai faqaddimu bayna yadayn jawakum sadaka. zalika khairul lakum wa atqa to kuma dan sai ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday jawakum sadaqa fa iz lam taf'alu taba Allahu alaykum tunda ba ku riga kun aikata ba kuna ganin abun na da wahala to Allah ya riga ya tsaye muku yanzu ba sai kun yi aiki da shi ba ba wanda ya fara aiki da wanda aka kace da ita da wadansu ayoyin da ba ku yi hakuri kila wannan yaren galibi ba ku fahimta shi yasa bana jin kuna ansawa amma na san dai masu wa'azi da masu karantarwa da malaman makaranta duk sa an fahimta ku to waɗannan duk suna cikin hukunce hukuncen da ya kamata abu na karshe kawai da zan faɗa mana Allah ya ce ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wannan zai fa'idance ku saboda akwai waɗansu daga cikin fantararrun mutane da suke inkarin yiwuwar annasu su masu kuma sa iya kafa maka hujja da wani abu na alqur'ani ko da wata shubha wanda zaka kasa ba su ansa a lokacin ka gane irin waɗannan bayanan sa sai maka wajen ba su ansa abu na ƙarfe Allah ya ce duk hukuncin da muka shafe na ajibu khairin minha aw musliha to za mu kawo wanda ya fi shi ko kusan kwatan yanzu kenan idan an shafe hukunci sai a kawo wanda ya fi shi to wannan wanda ya fi shi ta wuce fuska wanda ya fi ta fuskar saukin aiwatarwa ya zanto wanda aka shafe shi ne mai tsanani wannan kuma shi ne mai saukin aiwatarwa ko wanda ya fi ta fuskar lada ya zanto wanda aka shafe da ladansa kaɗan ne yanzu aka canja ma da wani wanda yake mai lada wani yake nufi cikin biyu duka biyu ta yiwuwa a shafe shi saboda mai tsanani ne sai a kawo maka mai sauki yanzu idda ta mace idan mijinta ya mutu a ce ta kafa tsarki ne shekara daya da kuma cewa wata mutu da kwana goma wanne ne ya fi tsanani wanne ne ya fi sauki shekara ɗaya ta fi tsanani ku da aka sai aka tace ta sai aka kawo mai sauki na ta bi khairin min haji an gane ku to da haka ga wannan za a kawo wanda ya fi shi abin nan wanda ya fi sauki to amma a iya kawo wanda ya fi tsanani ta fuskar aiki amma ya fi yawan lada kamar lokacin da aka karanta azumi da an ba da zabi ne in kaga dama yi azumi in kaga dama ka sayar da ne duk wanda kai yayi in kaga dama yi kwanaki rabi na azumi rabi kuma sayar da ne duk wanda kai yayi amma daga baya sai aka shafe hukunci aka ce dole azumi za a yi aka ce faman shahida minkum ishara su hukuncin zabi na cewa in kaga dama ka ciyar ko in kaga dama yi azumi da hukuncin cewa lalle azumi ne za ka yi ba magana zabi a ciki wanne ya fi ne wanne ya fi soki zabiyar ya fi sauki ko cewa ya azumi kadai ya fi tsanani to kaga a can gurin an shafe wancan mai sauki ta fuskar aiki aka kawo mai tsanani ta fuskar mai aiki to amma wancan mai sauki din can to kuma ladan sa zai zama kadan wannan mai tsanani kuma ladan sa zai zama mai ya rubanye wajen yawa dan haka dai na fi bi khairin minha aw hadu tukinan da sauran hukunci hukunci masu tarin yawa karkashin wannan aya karkashin waccan idan ka duba cikin littattafan tafsirai da kuma littafan usulul fiqh ka fara samun abin da ya kamata a takaice dai ganin damar Allah ne ya hukunci da wani hukuncin ya canja da wani wannan ko yana faruwa ne kadai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sallatin قل نزله روح القدس من رب ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل كتيد نزله روح القدس wanda ya sauka da wannan alqur'ani shine ruhi mai tsarki wato mala'ika jibril kin min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi ya sauka da wannan alqur'ani da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu domin ya tabbatar da waɗanda suka yi imani abin nufi su waɗanda suka yi imani yayin da duk wani adadi na ayoyi suka sauka sai su ƙara musu imani akan imanin su na da an gane ku wai za ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa amma na amanu fazadatkum imanan wa hum yastabshirun shine li yuthabbita alladhina amanu dan Allah ya tabbatar da waɗanda suke masu imani akan imanin su na da wa hudan kuma ayoyin sukan zanto shiriya ne wa bushira su zanto bishara lil muslimin da musulmai wato anan gurin Allah na nufin cewa saukar da waɗannan ayoyi da wanda aka shafe da wanda aka shafe din duk aike ne daga wajen Allah kuma ya aiko ne ta hanyar mala'ika ba wai wasu wasu zuci ba ko son zuciya ne annabi yayi nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq sana a cikin kalmar nazzalahu bai ce ba anzalahu an gane ku akwai mace tsakanin anzala yunzilu wanda masarar zai zamanto inzal wannan kuma nazzala yunzilu masarar zai zanto mai tanzil idan an ce anzala ga abin da aka saukar da shi gaba daya a lokaci amma nazzala ga abin da aka saukar da shi lokaci bayan lokaci kashi kashi aya aya a tsaura lintila an saukar da su ne gaba daya duka asan wahida a dunkule aka saukar da attaura a dunkule aka saukar da linjila annabi Musa ya tafi gani ne ya dawo da ita wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay aka ce da shi fa khuzha bi quwwatin wa amr qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha ka urikum daral fasiki da haka wannan sai dai a ce anzala amma qur'ani kuwa kashi kashi aka saukar da shi yau a saukar da aya biyar wata rana goma wata rana ma a ba abin da suka da wannan sai a ce nazzala da haka Allah ya alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ta me wa anzala at-taurat bai ce ba wa nazzala at-taurat nazzala alayka al-kitaba saboda kashi kashi a tokar da shi wa anzala at-taurat saboda gaba daya aka tokar da ita wal injila ita ma gaba daya min qabl hudan lin-nas sai kuma cewa anzal al-furqan dan ya bada labarin saukar da shi daga tallon al-mahfuz zuwa ga saman duniya ta ɗaya shi ma ka sokan ne gaba daya amma nazala alaika wannan kashi kashi haka ba za ce ba anzala ilayka to jallatin ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون وبنجد يتي للي منا دمسن يرسوسنا تيوا إنما يعلمه بشر wai wanda ya koyar da annabi wannan qur'ani bashar wani dan adam aka suka ce wai wani yaro ne ba na tsare mai suna su subai'atu waɗansu ce sunansa bal'amu waɗansu ce sunansa kaza wai shi ne ya rinka wa annabi imla'i na alkur'ani sai annabi ya zo ya hawa ya ce wahayi akai Shi ne Allah ce mun san wannan abin da suke faɗa cewa wani ɗan adam ne ya sanar ka alkur'ani sai ce amma sun manta lisanul ladhi yulhiduna ilayhi jami'u. harshen da suke zargin ka da ke cewa mai wannan harshen ya koya ma alqur'ani ajamiyun ba ajaman harshe ne mai shi ba balarabe bane shi wannan yaron da aka ce ya koyar da kai ba ma ya jin larabci wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ko wannan sako da ka da shi wanda yake cikin harshe ne na larabci mabayyani ta yaya za a yi annabi balarabe ya zo da littafi wanda yake balarabe za a ce a ah, ga wani dan gurin wanda yake bafarisi ko wanda yake dan kabilar romawa ko wanda yake dan kabilar turkawa a cikin sunan da annabi ai ba zai yi wannan shine hujja mai kwari wajen mayar da martani yaron da ake da'awar ya koya wa annabi shi ba balarabe bane qur'anin da annabi zo da shi kuma balarabin littafi ta ya za a yi koya masa shine ma'anar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun idan an ce a'jam wanda yake baya bayyanar da magana duk wanda ba balarabi ba kan ce masa a'ajam saboda harshen larabci ya fi kowanne yare na duniya jari na kalmomi duk yaren duniya in ka kusanta shi da larabci za ka samu wannan yaren yana da talauci ta fuskar ɗaiɗaikun kalmomi vocabulary ɗinsa bai cika ba irin yadda larabci ya cika to da haka wanda ba balarabi ba sai a ce da shi a'ajam ma'ana wanda ba ya da fasaha wai duk fasaha in ba larabci ne ba fasaha ce ma'ana in ana tara fitar da uwa ake kenan in ka ji an faɗi fasaha to ba a maganar larabci da shi sa Allah ya zabe shi so kada إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إن الذين shine ma'anar la yahdihim Allah Allah ba zai shirye da su ba shiryewa ta gaban kasar wa lahum azabun alim kuma suna da azaba mai rufi. radadi innama yafsir al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah sannan dai waɗanda suke kirkiran ƙarya su ne waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba amma mutumin da ya san cewa wato ya yi imani da ayoyin Allah ba zai rinka kirkiran ƙarya ya dingina ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ulaika humul kadhibun kuma irin waɗannan sune makarita tabbatattu abinda ake nufi da wannan aya mayar da martani game da maganar mutanen makka cewa inna ma anta muftar qur'anin kirkiro su kai sai Allah ce a'a wanda ke kirkiran ƙarya shine wanda bai imani da Allah ba shine zai kirkiro ƙarya ya dingina ma Allah ba a yi masa wahayi ba yace an yi masa ba a ba shi hukunci ba ya ce an ba shi ba a ba shi annabta ba ya ce an ba shi wanda bai imani da Allah ba shi zai faɗi wannan amma annabi da ya imani da Allah ta yaya zai kirkiro ƙarya ya dingina ma Allah ba zai yi ba shi yasa yana daga cikin babbar hujjar da sarkin Romawa Herakal ya kafa hujja da ita lokacin da ya kirawo su Abu Sufyan ke tambayar su halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayar yace hal kuntum tattahimuna bil kadhibi In da can tun annabi na yaro tun kafin a turo shi manzo kun taba zargin sa kun taba kama shi laifin yayi ƙarya da suka ce la ƙarya dai kun bai taba yi sai ce ma kana li yada al kadhiba ala nas wa yadhhab fa yadhhab ala Allah ta'ala tunda ko ku dai dai kun mutane bai muku ƙarya babu yanda za a yi wa ubangiji kanka cewa ke annabi ne daga cikin kike da kun taba lissafta shi a tarihin makaryata to da sai a ce ya koma ne cikin halin sa'ada ila sirati al-ula amma bai taɓa yin ƙarya ba da ta yaya zai yi wa mutane ƙarya ya yi wa Allah ƙarya shine Allah ta inna ma yaftar al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa la yahum al-kadhibun masu kirkiran ƙarya sune wanda ba su yi imani da Allah ba annabi ko ya imani da Allah ta من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أقرب وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم karkashin wannan aya imam kurtubi ya ce akwai matsala ɗaya ɗaya har ashirin da ɗaya buku ba mu da lokacin da za mu koro su mu ce ga ta ɗaya har ta zuwa ta ashirin da ɗaya sai dai mamu da littafin ɗan ka je ka duba kai ma ka leko Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya bijire ma Allah bayan yayi imani da Allah din an gane ko illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana nutsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma duk wanda kirjinsa ya yalwaci karban kafirci ya karbi bakuncin kafirci fa alaihim ghadabun min Allah to irin waɗannan suna da fushin Allah akan su wa lahum azabun azim kuma azaba mai girma tabbata to a nan gurin kenan duk wanda ya kafirce ma Allah bayan ya yi imani abun nufi bayan ya gamsu da Allah daga baya sai ya bujire masa bayan ya san hukuncin Allah daga baya yawa hukuncin na Allah ta waye ya rena masa to irin waɗannan su ne wanda kafirci ke tabbatuwa a kansu an gane ku da wannan aya ne ake kafa hujjar cewa dukkan mutumin da aka tilasta shi cewa sai ka saba ma Allah in ba haka ba a raba ka da ranka sai ya kasance ya saba ma Allah din ba dan yana so ba sai dan tilasta shi hukuncin wannan saban baya hawa kansa yan aikin fasikanci ne baya mai shi fasiki yan aikin bid'a ne baya mai shi dan bid'a yan aikin kafirci ne baya mai shi kafirci ko da abin da kafirci an gane ku wato anan gurin da yake na aka ba da dama rahusa ce aka bayar saboda lokacin farkon musulunci ana maka dan aya ta maka ce sahabbai ba su da yawa mummune ba su da karfi ba su da mai kare musu ba to sai a kama mutum ana musu azaba dubi irin bilal wanda za a kashe a cikin sahara a rairayi da tsakiyar rana a kwantar da shi ba riga ko tufafi a jikinsa ba a kai sun fada ba a rana a dauki dutse a ɗora a nan gurin ana cewa dole sai ya kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai ya bijire wa Allah shi ko na cewa ahadun ahad ahadun ahad eh yana tabbatar musu da tauhidi Allah dai shi kadai ne ba shi abokin tarayya Allah dai shi kadai ke ba da abokin tarayya bai yadda shi gina mu Allah ke to irin wannan tsananin da yayi yawa shine sai Allah ya saukar da wannan hukunci cewa idan tsanani yayi tsanani babu laifi ka ansa wa kafirai da baka amma a zuci baka tare da su ka ansa musu da baka cewa ka yarda da abin da suke ciki amma zuciyarka tana nutsu da imani an gane ku ne illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi ya faɗi kalma ba ta daidai ba ya faɗi kalmar kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na nasa da imani zuciyarsa na cike da imani amma ya furta da harshe kawai dan ya tsira to wannan babu laifi a kansa wane ne wanda laifi ke kansa walakin man jarha bil kufr sadr wanda ya zabi kafirci har zuci ba a harshe ba kadai har zuciya ya kada wannan abin to ne wanda yake wato fa alaihi ghadabun min Allah kenan wannan fushin Allah zai hau kansa in ya riga da baka barci to malamai da dama sukan koro hadisin Ammar cewa a sanadiyarsa ne wannan aya ta sauka Ammar bin Yasir lokacin da zai hijira kafirai suka tare shi suka yi sai masa nau'ika na azaba har sai da ya faɗi bakar magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda faɗin bakar magana ga Annabi ko zagin Annabi kafirci da haka ya tafi Madina yana mai takaicin abin da yayi kafin ya ƙara sa Madina wannan aya ta sauka wacce take ba da labarin aikin din da ya Allah ya yi kuma ya zama rahusa ga dukkan wani musulmi da zai shiga hali makamancin nasa daga nan har ya zuwa tashin kiyama tun da ayar ba a shafi ta ba kafin ya zo kawai sai da annabi yana cewa rabi albai rabi albai wa na kasuwanci yayi riba kasuwanci yayi riba an gane ku burgidan gidan ce kalmar rabi albai'u ta sauka ne akan su hai wato waɗansu kuma sun ce a kan ammar ma'ana dai ko me da ake ciki ayar dai suna da alaka da wannan abin da ya faru ga ammar gidiyar. to daga nan sai Allah ya ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين abin da aka faɗa na cewa fushin Allah ya tabbata akan su shine zalika wanda hukunci ya tabbata ne akan su saboda su sun zaɓi rayuwar duniya alal akhirati akan lahira sai yadda suka zaɓi kafirci a matsayin addinin su wa anna Allah la yahdi al-qawm kuma Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suke kafirai shiryarwa ta gaban katar ta yadda zai datar da su kafin ya daidai baya shiryar da su an fahimta ku to wannan duk na nuna kenan zaɓin kunci kullum da ke ake wa mutum hukunci amma duk wanda aka tilasta shi ba ka masa hukunci da wannan ko da ya faɗi kalma ta kafirci kuma wannan ke yasa malamai suke cewa lazimul qawli lazimul madhhabi laysa madhhaban abin nufi kalmar da zaka faɗa a baki abin da take haifarwa baya lazimtar ka a ce maka takaɗe, sai in ka amince da shi har zuciyarka an gane ku yanzu mutum ya fita bakar magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da baki menene hukuncin wannan magana kafirci ne ko musulunci kafirci ne karara. mutum ya zagi annabi ko fita bakar magana gare shi to amma sai mutum ya faɗe ka da sukutan harshe ba da niyya ba za mu ce ya zaka furta sai mutum ya faɗe ta dan an tilasta shi ba dan zaɓin ba sai mu ce ya kafirta kaga ba za mu ce ya kafirta ba to haka kuma idan mutum ya faɗe ta da jahilci kalma ce ya faɗa mummuna da ta shafi annabi amma bai san hukuncin ta ba a shari'ance cewa yana iya kai mutum ga wannan matsayin shi sai ya faɗe ta bisa ga jahilci to wannan shi ma za mu ce ya kafirta duk ba za mu ce ya kafirta ba da haka dole ne kafin ka saukar da kalman kafirci akan kowane mutum da imanin sa ya tabbata dole sai ka tabbatar da karsa sun cika kuma babu waɗansu mawani shine abin da ibnu taymiya ke maimaitawa yace illa ba da tawaffur shurut wa intifa'il mawani hatta tatawaffar shurut wa tantafi al mawani dole sai karsa sun cika kuma babu wani mani wannan wani yare ne mai muhimmanci cewa baka iya tabbatarwa da mutum hukunci sai ka bi ka'idoji sai ka bi dokoki yanzu duk wanda yake ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah musulmi ne wannan musuluncin nasa ya tabbata da yaqini saboda mai ya furta kalmar da ita ce mabudin musulunci wannan kalmar yanzu ka ji ta yaqini ce cewa wani musulmi ne to sai yayi wani abu wanda a zatanka wannan abun kafirci ne sai ka soke masa da kalmar kafirci a kansa ba za ka soke saboda wannan zaton da kake ba zai iya zuwa ya kori wannan yaqinin ba tabbato karma shahadan sai yaqini ne wannan abin da kake zato a zuci kuma zato ne zato ko baya iya zuwa ya zo ture wannan hukunci wanda yake ne yaqini da haka dole sai ka bi diddigin sa shin ya faɗe ta ne da zabi ko lissafi a kai, ya faɗe ta ne da jahilci ko yana cikin sani ya faɗe ta ne bisa ga zabi ko ba zabi bane ya faɗe ta ne da kuskure ko su da baka ne ko kuma ya faɗe ta ne da niyya to kafin ka iya tabbatarwa da mutum hukunci da haka Allah yake istahabul hayatid dunya to zaba suka yi su da kansu وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم إذا ودن ننسوني ودن لألا يستنيا رفي أكن زكاة طبع الله على قلوبهم ألا يطبع إيه كل زكاة وسمعهم يجنس وأبصارهم كجنس فأسا إيه أنفاني amfani وجن هردتي الأمر hardace al'amuran ba sa iya saurare saurare na fahimta ba sa iya gani gani na basira wa ulaika humul ghafilun kuma irin waɗannan su ne gafalallu sannan Allah ce la jaraba babu shakka annahum fil akhirati su masu irin wannan hali a ranar lahira humul khasirun su ne tababbu dukkan wani tababbe tabewarsa a bayan wannan take Allah ya tsare ثم إن ربك للذين آجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله ثم إن ربك sannan lalle ubangijinka ta'ala lillazina hajaru dangane da waɗanda suka yi hijira min ba da ma bayan an fitine su an gane ku sun majahadu sannan daga baya bayan sun yi hijira suka zo kuma suka yi jihadi wa sabaru suka yi hakuri wajen bin Allah inna rabbaka min ba'di hala ghafurur rahim lalle ubangijin ka min ha bayan abin da ya faru a can baya na kurakuran su la ghafurur rahim zai zo mai gafara a gare su kuma zai zanto mai jin kai a gare su wato wannan na nuna falalan hijira wato sai duk waɗanda suka yi hijira wannan hijiran na zama sanadiyan a musu kurakuran su na kafinta haka waɗanda suka je jihadi suka yi hakuri wajen bin Allah da yaɗa musulunci jihadi yana ɗaya daga cikin abin da ke sa a kan kare zunuban da mutum ya yi a can baya insha Allah ta يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ma'ana ubangiji zai gafara a gare su yawma ta'ati kullu nafsin a ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an nafsiha tana baiwa kanta kariya da kanta kowane mutum zai tashi ranar tashin kiyama dan ya ansa jawabi shi da kansa ba wanda zai tsaya ma wani shine tujadilu an nafsiha kowace rai za ta zo tana bayanin kanta da kanta وجاءت كل ma'aha, معها سائق وشهيد لقد كنت في قبلة من هذا fa kashafna anka ghita'ak wa basaruka al-yawma mutum zai zo ya bayani da kansa ga kuma shaidu na aikin da ya aiwatar na gari ko wanda ke kishin wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kowace rai kuma za a cika mata sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su bayi ba za a zalunce su ba a gobe kiyama sallatu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية Ubangiji ta'ala ya buga misalin wata alkarya kanat aminatan wadda ta kasance abuntaccen alkarya. Mutuma'innatan tana natsai ga arziki na haɓaka ga kuma zaman lafiya, ya tiha rizquha da kadan min kulli makan. arzikinta yana zuwa mata ragadan a yalwace min kulli makanin ta ko ina daga cikin sasannin duniya amma fa kafar bi an'umillah da wannan alƙarya ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqaha Allah libas al-ju'i sai ubangiji ta'ala ya dandana mata tufafi na yunwa wal khawfi da kuma tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa misalin wannan alƙarya shine birnin Makka birnin makka tun kafin turo annabi sallallahu alaihi wa sallam tun can fil azal lokacin da annabi ibrahim ya zo ya roƙon wa wurin alkhairi an gane ku ya roƙi arzika mutanen wannan wuri ya roƙi Allah ya mayar da wannan wuri ya zanto amintacce rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarat ko rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya roƙi a arzika mutanen wannan wuri da dukkan dangin kayan abinci da kuma zaman lafiya to wannan ta sa sai wurin ya zanto wuri na hada-hadar kasuwanci yan kasuwa daga sha za su ɗauko haja su kawo maka da kayan abinci ce, da kayan marmari ne daga yaman haka haka daga habasha haka daga kowane sasanni sai ka zo abinda ba za ka samu a wata kasa ba sai ka samu a Shi shine Allah ya goranta musu a walam yarau anna ja'alna haraman aminan ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ubangiji ta Allah ke goranta musu da yasa wurin ya zanto amintacce kuma ya mayar da wurin ya zanto matattaran mutane wa yanzu da Allah zai ta masabatan linnas to lokacin da aka turo annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ga kyauta an yi musu ta duniya ga kyauta ta lahira kyautar duniya garin ta zanto amintaccen gari ko ina ana zubar da jini banda garin ko ina ana kasa ban banda garin wannan ne mace mai girman gaske ko ina ana yunwa wanda garin ga kyautar lahira an turo da annabi an zaɓi makka ta zanto ita ce ummul qura ita ce uwar alƙaryu gaba ɗaya kowane gari makka ce wato tushensa ya zanto daga nan ne mabubbugan alherin da zai ce kowace duniya to a maimakon su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance sun yi wa Allah godiya kan ni'imar duniya da ni'imar lahira fa kafara bi an'amillahi sai suka bijiri suke adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam suke kokarin ma raba shi da rai to annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata wata ba sai ya daga hannu ya ce Allahumma ja'alha alaihim sinin da sini yusuf ya Allah ka jarrabe su wato da shekaru na fari irin yadda ka jarrabe mutane a lokacin annabi yusuf alaihi sai ko aka zo aka samu fari aka samu yunwa aka samu fatara shine fa azaka Allahu libasal ju'i da Allah ya musu tufafi da yunwa wal khawfi da tsoro bima kana yasnaun sai da ya kasance mutane suna daukan gashi na dabbobi suna jikawa da ruwa su ci a matsayin abinci sai ake bi a daji ana kamawa a ci fata a cikin ta bushe a zo a zafka ta da ruwa a dumama ta a ci haka saboda masifar yau a za a Allahu libasul jibu wal khawfi bima kanu yasma'un dole sai koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce danginka ne yan uwanka ne ta yaya za ka jawo musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabawa masu kuli ne ya sake roƙon Allah ya janye wannan abin an gane ku kafin kai shekaru bakwai din Allah ya dauke wannan matsala Wadan suka ce an kai shekaru bakwai to a takaice dai wannan shine misali wannan abu ne da Allah idan ya ga dama zai iya maimaita shi a kowane lokaci a kowace kasa a kowane yake da dole ku ga da kuna zaune cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da yaduwan arziki direba zai tashi daga nan gurin zai tafi Kano ba zai taka motarsa ba sai karfe takwas ya tafi idan barci ya kama shi a hanya ya kwanta ya barci ya fashi a kan titi ba jin tsoron kowa da dare ba da fasinja kila shekaru goma sha biyar da suka wuce shekaru ashirin da suka wuce duk mun ga wannan ka tashi daga nan ka tafi bauchi ka tashi daga nan gurin ka tafi yola duk cikin dare ba abin da ya dame ka ba ka jin tsoron yan kwanta kwanta ba ka jin tsoron kaza kaza to sai kasance ni'imomin nan da Allah ya mana na zaman lafiya ni'imomi na auduga ni'imomi na gyada tun kafin man fetur ya zo ni'imomin noma da Allah ya ba mu gulabe da muke da su da ruwaye a cikin wannan yankuna namu sakamakon kota Allah sai muka bijire masa sai muka masa taurin kai sai ya kasance babu wata shekara da za ta zo sai ka ga wani sabon yayi na sabawa ubangiji har ma shekara ta yi nisa ba wani wata da zai zo sai ka ga sabon yayi yanzu kila an kusan kaiwa duk kowane mako sai ka ji wani sabon yayi na sabawa ubangiji lokacin da al'umma ta zama haka fa kafarar jami'u billahi kenan fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawf a yau sai kasance abin da ake ciki kenan ga tsoro ga kuma yunwa mutane suna jin yunwa ba wadataccen abinci kenan ba wadataccen arziki a hannun mutane ba wadataccen magani a asibiti ga karayan ilimi mutane suna cikin rashin zama lafiya ba amintuwa wajen zurga-zurga ga daga gari kaza zuwa gari kaza ko da rana ma ba wai sun da ba bi ma kanu yasna'un wannan saboda abin da mutane suke aikatawa ba yanzu za a yi wannan ya iya wa sai mutane sun canja ta fuskar alaka su da ubangiji ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله ما يتنجى mutane sun da kansu. Allah ya ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ولقد جاءهم رسول منهم حقيقة من زو يا زو musu daga cikin ana nufin su mutanen Makka laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba kina wa laqad ja'ahum suka sai azaba ta danke su wa hum zalimuna suna suna azzalume waɗanda suka zalunci kawunan su shine nau'in azabar da aka musu a filin badar a karkace waɗansu daga cikin manyan kafar maka aka ribance waɗansu a matsayin fursunonin yaki Allah ke ta fa kulu min ma razaqakum Allah mu ne ku daga cikin irin abin da Allah ya arzuta ku halalan tayyiba na halal wanda yake da tsada wa shkuru ni'matallahi kuma ku godewa ni'mar Allah ta'ala da ya muku in kuntum iyyahu ta'budun matakar dai kun kasance ko masu bauta ne zuwa gare shi ka ba ba da إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة سندي كأي وبنجي يا هرم تامك موسيني والدمى لكم الجني ولحم الخنزير لكم ناما ألدي وما أهل لغير الله به da abin da aka yanka da sunan wani Allah ko abin da aka yanka domin wani Allah dangogin ababen nan guda hudu haramun ne shi dukkan abin da aka sai ne ka wannan kibisin yi fitan ko da shi a kibalbal ya sala dan ya ba ta ciki ko ya ce zai narka wannan kitse din dan ya kasance ya amfani da shi wajen gogawa jirgin ruwansa da yana kata ko irin kwale-kwale din nan dan saboda kar tasirin ruwa ya sa wannan kwale-kwale ya lalace ya rufe saboda ruwa yau da gobe ana sa mai a jiki ko to duk wannan mutum da zai lamun sun zira ya tafi duk an haramta wannan gaba wa ma uhilla li ghayri Allah bihi shine abinda duk aka yanka ba dan Allah ba duk mutumin da ya yanka don gunki ko ya yanka don neman kusanci zuwa wani wanda ba Allah ba da nufin wannan din ya yarda da shi ta yadda yana jin tsoron in bai yanka ba ba zai yarda da shi ba in ya yi yana son yarda da shi to ko ya ce bismillah da akan abin da yanka ba za ku ku fahimci wannan da kyau abu ne guda biyu dabba ta halal mai yanka ya tashi yanka sai ce bismillah masihi da sunan almasihu amma ya yanka ne don Allah wannan hukuncin ta daban dabba ce rago na halal mai yanka ya tashi yanka ya ce bismillah amma a zuci dan neman kusancin wani gunki dan neman kusancin wani aljani dan neman kusancin wani wali dan saboda an yi yatsu an ce ita yatsu in ba a yanka ba tana komawa kan mutum ko ya ce bismillah ba za ta ci ba in ka fita kuma mushi kun fahimta da kyau to shine shekul islam ibn taymiya ke cewa wai wanne ya fi muni tsakanin guda biyu tsakanin mutumin da ya yanka dabba dan Allah amma sai ce ismul masih yake wannan haramun ne da kuma wanda ba ya yanka wato dan neman kusancin wani amma sai ce bismillah ita ma haramun ne amma wanne da haramta ce bi girma wanda ya nabi ne ya girma ko da ya ce bismillah ba ya nemi kusancin wani ba wannan neman kusancin da zuci ai bauta ne ya bauta wa wani Allah ne ya shirka amma wannan a zuciyarsa ya nemi kusancin Allah wajen kuskure ne ya yi ta wasu ne ko ya isti'ana da sunan almasihu wannan bai fitar da shi daga musulunci ba haramun ya yi ina fatan kun fahimta amma wannan ku da zuci yi da haka ibada yayi shi shirka dukkanin dukkaninsu ba a ci haramun ne amma haramcin wancan ya fi na wannan girma wa ma uhilla li ghayri llahi bi fa man furra ghayra baghin wala adin duk wanda yake lattu ghayra baghin ba tare da iya ba tare da ke tare iyaka ba ba ba tare da zalunci ba wala adin ko ke tare iyaka fa inna allaha ghafurur rahim to Allah ta'ala mai gafara ne ko mai dinki sallallahu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وتوجنهم من يقر غير باب ولا عاد كنا فسر السكينة دكا وند يتيلتو ودن يتموسي غير باب فاوي ذلك ينبني با ولا عاد فاكم كيف رئيا كابني با فإن الله غفور رحيم to wannan ubangiji ya gafarta masa ya gamshe shi ma'ana idan tilas sai ta sa a daji kake ko a wani wuri take da baka sami abinci ba sai mushi ko dan ita ce babu ba gyada babu ayaba babu mangoro babu abinci sai mushi to wannan ya halatta ka dauki mushin nan ka ci saboda larura an gane ku shi ne shine a larura ku bihu al karkashin wannan aka dauka to wajen wannan cin mushe din da aka ce ya halatta ka ci za ka tune ba sai ka koshi ba a'a gargadan yadda za ka ji ta daina yi da zaran ka ƙara wani abu sama da rashin jin yunwa yanzu wannan fila ne kai to ka zama a zalimi yasa ka ce gaira babu wala an haka kuma wanda ya soya mushe din kafin ya kai ga fi sai ga mai gyaɗa, sai ga mai garin rogo sai ga mai rogo da babbe sai ga mai makani nan gurin kuma ga soyayyen rago to baya cewa tun da ya soya sai ya ci dan sai ya haka rami ya kunne wani idan yace ya ci ya zama adil kenan mai kyau ne shi yasa Allah ya kuma nusarra gaira baghin wala adil dole sai in kila sai ba da ma ta nufi mai daraja kar Allah ba to wannan sai zan doka inna Allah ghafurur an gane ku amma wannan ba shi ke nuna cewa kai matafiyi tafiya ta haram idan ka samu mushe karkace ba kamar da sun su malaman fitin suka ce idan sai tafiya tafiya ta haram tafiya ta sabo an gane ku suka ce ba za ku kasar ba ba za ka ajiye azumi ba kuma ko yunwa za ta kashe ka rahutar cewa ka ci mushe kai ba ta shafi ka ban da kai dan sun ce kuma na tsara zai bakin wala adi in ta garka ta ko ka zama baki ko ka zama adi da ka kudajjen bawa ya zama adi wane ne wane ne ya zama kaza duk ba za su ci mushe wannan magana ba haka ce ba sabanka daban rahutar da shari'a ta baka dan kasancewar ka mutafiyi daban yanzu idan kai tafiya ka sabo sai ya kasance mota ta lalace muku a daji kuka rasa abinci ga kuma mushi sai ta kifi don saboda tafiyar sabo ce cin cin nan da kai zai bayi zuwa ga kashe kanka yanzu yi laifi guda biyu da shi tafiyar ka ta sabo da shi kuma ka kashe kanka Allah kuma ya ce wala taqtulu kusa Allah ya ce wala idan bi ya ila tahluka to ka abu da laifi dai mata da ci mushen ka da to yanzu zai bi dai kake da shi ne da me da tafiya da tafiyar sabo wato baka saba Allah ta to haka idan kai tafiya ka sabo lokacin sallah yayi sai aka ce ba za ka yi kasar ba yanzu ka ka yi sabo bikin ga tafiyar da kai sabo ga kuma ka saba sunnar annabi tunda a dukkan tafiye-tafiyen da annabi yayi asu ne yake bai taba cika sallah ba a halin tafiya yanzu da ka yi wani abu ka saba annabi Allah ko ya ce wa in tuti'uhu tahtadu bal zai alladhi yukhalifuna al al'amur. asalin sallah kan ba a hadisin Aisha ce da dan raka a bibi ake yin dukkan salloli amma sai aka tsara ta zama hudu a sallar mazaunin gida aka kyale biyu a halin tafiya wannan sai nuna in ba mazaunin gida kake ba ma su malaman suka ce in ka cika ba ka sallah kana mata da ka cika suka ce ba ka sallah da tayi da bibi ba haka hadisi yake ba da raka a bibi fasidat bil abri sai da aka zo sallar zaman gida sai aka tsara biyu idan mazaunin gida ne wa ubtiyat fi safari mata kuma aka kyale mata ita yau ne ya yi kara yayi saboda haka karka ce nan da zai sabo ba za ka yi kasar ba sai ya kasance ka haɗa laifi guda biyu an fahimta ko to sai Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba kada ku rinka faɗa saboda siffantawar da hasan ku suke yi na ƙarya kar ku rinka cewa haza halalun wa haza haramun ku ce wannan abu halal ne kawai dan son zuciyar ko wannan abu haram ne dan son zuciyar ku ne kafaru ala Allah alkadhiba dan ku ce ƙarya ku dingina ma Allah إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دو وند كوكي كيكيران كريا سيدي جنام الله فذا تقل أبوتا بقبض القيامة متاع قليل تنجن دائي كتن ذا سامو أدونيا ولهم عذاب أليم كما كنتنا عذاب مرسي بقبض القيامة الله كريم يجب وعلى الذين عادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا أكون ودن بسكة سو يهودا واني حرمنا ما قصصنا عليك من قبل من هرم دامسو إلن أبن دمك باك الأباري دا سين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لتاركون وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقبله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل wato saboda saban yahudu sai aka rinka haramta musu ababen da da halal ne dan alallata su dan a hore su shine mun haramta maka irin abin da muka baka labari mun haramta musu irin abin da muka baka labari can baya cikin ayoyin da muka wa ma zalamna ba mu muka zalunce su ba walakin kanu anfusahum yajibun su da suka kasance suna zalunta kawunan su ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك sannan ka sani lalle ubangijinka ta'ala lillazina amilu su'a bi jahalatin mu'amalar da game da waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin da gangan a nan wai ba da jahilci ba dukkan wanda ya aikata ma'asiya wanda ya san cewa wannan ma'asiya ke shine bi jahalatin din ba wai wanda suke san aikata ba su san wannan ma'asiya ba ce wannan ai ba su laifi ma a kansu rubi an alfatar al-fata wa nisyan wa mastukrihu alayhi thumma tabu min ba'd zalika sannan sai suka tuba bayan abin da suka yi din wa aslahu wato suka kyautata aikin su in rabbaka min ba da ba'd hada ghafur rahim lalle ubangijinka min ba'd ha bayan ita waccan abin da suka yi na mummunan aiki din daga ghafur rahim zai zanto mai gafara gare su sannan ko mai jin kai a gare su ta ina ganin saboda lokaci sai mu raka nan abin da muka faɗa ne dai Allah subhanahu wa ta'ala da kuskure Allah ya kiyaye mu an ce gobe da safe idan Allah ya kai mu akwai lafiya da za a yi akan ihtisab da hukuncin hukuncinsa a Imam Malik a Islamic Center Malam ya tambaya ta farko yake cewa shi ma ya tafi ne a ma'aikatar a ma'aikatar noma da hukuncin kasa sai aka yi to ke zai nuna zai duba kan wasu gonaki da ake amma an da shi da ne baya halatta sai dai ya nema daga su hukumar da suka tura shi da ka'ida idan an tura ka aiki ai ya kamata dama a ware maka kudin tafiya da zuwa da dawowa da guzuri da kwanan hotel da sauransu akwai wannan tsarin a cikin aikin gwamnati hakkin da ya kamata ka nema amma idan an yi rikin sa'a ba za ka ba to idan ka ga kadi da ya halatta ka dauka ka yi amfani da cikin cikin cin zarafin ka amma sai ka rubuta report cikakken report ka zo ka gabatar cewa ka dauki ka kai kaza da shi ka dauki ka kai kaza da shi ka bayar a rubuce wanda yake daidai laruran ka banda abin da baya cikin larura Ni ne yana da wani a wasu yayin da sai kan san ana zuwa fa da kuma wani masu kuɗi sai wannan kankuwan yayin nasa abokin yayin nasa amma yana da ɗan uwa manya manya da dai da kuma kama mace karama guda da kuma iyayen waye ya kamata ba wannan wasi biyan kuɗin da kuma wanda lissafi. waɗanda suke magadansa duk wanda suke masu cin gadansa lokacin da duk mutum ke bin ka bashi kuma sai ka zo kana so ka biya ba ka same shi ba sai ka ba magadansa mata da mata da yake amma ba ta rike da wannan sai a faɗa mata ta gyara ana bukatan dukkan mai sallah ta rufe dukkanin ta ba inda zai bayyana sai fuska a cikin in ma zanin ta bai kai kasa ba sai ta fuskar ta sake masa daure sabo lokacin da za ta yi sallah yadda za ta sassauta ya kasance ya rufe kafafunsa sallolin da sai na baya ba a cewa sai ta rama yayin da yanzu sai a faɗa mata ta gyara ba yana da sai ta ta tafi nan sai yaji shi ya yi da yi yanzu ya yi ne ke za da suke biye ba ina da damar yin koyi ina da daman yin koyi kuma ta su kuka ba ko da ta ko bai duk wanda ya rubuta takarda ya ce ya mace ko da ba ta samu ba shi cikin ya da ba sai wanda yake da ikon saki kai ne kai miji allazi bi yadihi qudratun nikah shi ne miji sai take da daman ka daura aure ita ba ta zaman daman ta daura da kanta sai dai wakilin ta ya baka kai kuma ka karba da kuma yadda ka karba kuma kai ne kai daman ka ce ka saki ko ta ce ita ba da yadda ba ta sace ce an gane ku amma yanzu mace idan take ita ba ta san miji ba a cewa ta dole sai dai ta fuskanta ta hanyar kulli da haka duk mutumin da ya rubuta takarda cewa ya wanke ko da takardar ba ta je hannun da ba sa yanzu idan yake zai dawo da ita zai kafa hujja dan mutane ba su sani ba bari ya dawo da ita wannan tsakanin da ubangiji ya san me yake ciki ita idan ta sani to bai halatta ta dawo wajen su amma ta take sai ta zama ta gida ko ma ita ai ba magana bai. asali ma bai halatta ko ba wajen ka ba sai na aure ne inda ka riga ka sani in ta ji labari daga ba an fahimta ko Allah ya kai mu gobe insha Allah. Abin da yasa bana so an bude kofar tarihi, na ga ko gome da mu kuma darasin tarihi gaba da shi gaba. Shi wannan ai du'a ul istiftahi idan yayi wannan a matsayin du'a ul istiftahi a kai sun da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni dukan a zuciya ke ta ba a bayyana ta wannan kuma abin da yake cewa ya halatta wai maganar sai biya wa mace kai idan ta zanto mamaciya wajen yi mata wanka sunnar annabi sallallahu alaihi wa shine idan za a yi wa mace wanka bayan mutuwar ta to sai ke gashin kanta idan an kammala wanka kuma za a sa masa likafani rugashin kan sai a yi masa turi uku an gane ko karnani wa su wata kai da hadisi ya nuna wato nan a yi turi daya daga gefen dama turi daya daga gefen hagu turi daya daga baya idan tana da tsawon gashi shi ne sai a tattara su gaba daya guda uku kuma sai a sa a tsakanin kafaɗinta sai a sa cikin littafin ko ba ta da tsawon gashi yadda aka yi hadarin ne ne sa cikin littafin ba za a sake sabon kitso ba za kawai a cikin rusuna ko koyon shi turi ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan kamar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna amma lalle lokacin da rayuwar kasa an sai kuma daga cikin kanta wannan kuma ta karshe abin da ke cewa wai ya manta bayan sallah azhar ya sha ruwa ko ya ci abinci tsakaninka da ubangiji inda mantuwa ne annabi ya ce ba komai a kanta, inda ganganci ne da kuma wannan tsakaninka da ubangiji, amma dai matukar duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha da mantuwa ba tare da niyya ba hadisi cikin bukhari annabi ta ce inna ma at'amahu Allah wa taqaw Allah ne yake da ke shayar da ba wani ramuwa akan ka babu wani kafara akan ka kuma azumin sa nan ko babu wani bambancin lada tsakanin su da wanda ya ci da wanda bai ci ba lada yadda aka ba kowa haka za a ba shi gwargwadon kyakkyawan amma idan mutum kuma ya kasance ya ci da inganci to wannan tsakanin sa da ubangiji ya san me ke ciki Allah ya kama da